ga watan Jumada al'ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1427 wanda ya daidai da 29 ga watan biyar miladiya 2006 a darasin da ya wuce wanda kuma ɗori ne a kansa wannan darasi namu na yau ibn taymiya yi magana akan hakikanin abinda ake nufi da iyaka na abudu wa iyaka na tsayi inda ya gaya mana cewa zuciya duk wata zuciya a karan kanta tana da bukatuwa zuwa ga Allah ta fuskoki guda biyu menene fuska ta farko al'illatul ga'iya wanda ita ce eh, hikimar da ta sa Allah ya yi ɗan adam ya ce a bauta masa kowace zuciya tana da matsananciyar bukatuwa zuwa ga bautata wa Allah sannan fuska ta biyu al'illatul fa'iliya ko al'illatul fa'ila wanda shi ne asabar ko shi ne neman agaji da gudunmawa da taimako daga ubangiji wajen ya ba ta dama ya yi mata gam gamdakatar na ta samu wannan bauta na ta cimma gayar da Allah maɗaukacin sarki ya halicce ta saboda shi to wannan shi ne iyaka na abu da iyaka na sa'i wanda ya kammala dukkan ɓangarorin guda biyu ɓangaren dogaro ga Allah maɗaukacin sarki da neman agajinsa shi ɗaya da kuma bangare na biyu wanda shine bautata wa Allah Maɗaukakin sarki da sanya Allah Maɗaukakin sarki ya zama shine al-maqsudul awwal abin nufi na farko al-mahbubu li zatihi wanda za a so saboda shi karan kansa ba dan wani dalili daban ba wanda duk yayi wannan shi zo da haƙiƙanin abinda wannan aya ta kunsa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kamar yadda wanda ya tabbatar da wannan ɓangarori guda biyu shine wanda a haƙiƙani ya zo da tsantsar abin da la'ilaha illallah ta ƙunsa gwargwadon sakaci da za a samu ko sassauci da za a samu cikin waɗannan ɓangarori guda biyu gwargwadon abin da za a samu na tawaya daga cikin wannan kalma la'ilaha illallah game da mutum kuma gwargwadon tawayar da za a samu gwargwadon abinda mutum zai samu kansan a ciki na rudu da raɗaɗi da zogi da nadama da takaici da azaba ibn taimiyya ya ci gaba da ce mana a cikin darasin da ya gabata a duk sanda mutum ya kasance yana son wani Allah a kankin kansa wato karan kan abin yake so ainihin abin yake so yana son wani Allah li ko yana waiwaye zuwa ga wani Allah cewa shine mai taimaka masa shine mai tallafa masa to ya zama bawa ga wannan abu da yake so ya zama bawa ga wannan abu da yake fata gwargwadon sansa da fatansa ga wannan abu ya dora da cewa wa idza lam yuhibba ahadan li zatihi illa Allah idan kuma dan adam ya zama babu wani wanda yake so dan karan kansa sai Allah wa ayyu shay'in maimakon wa ayya wa ayyu zaifi wa ayyu shay'in ahabbahu siwahu fa inna ma ahabbahu lahu ya na dukkan wani abu da zai so ba Allah ba to yana san sane dan Allah duk wani abu da ba Allah ba da zai so shi to ya zama yana son wannan abin ne don Allah ba don karan kan abin ba yana son dukiya yana son matsayi yana son yana son a wani mutum ya zama na yana yin wannan ne saboda wani wata manufa da take da alaka da ubangiji ba don karan kan abin ba walam yarju qattu shay'an ya zama bai taɓa fata da sa tsammani a gurin wani ba ba ba wa idza fa'ala ma fa'ala min al-asbab koda yayi wani abu wani yunƙuri na yayi riƙo da wani sababi na yabi wata hanya da Allah ya sanya ita ake bi don a cimma samun wannan abu ya fita kasuwanci kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan shi ita ce hanyar da za a bi a kai ga samun abin da yake na wadata ko da ya yi riko da wani asbab wani sababi wani dalili aw hasala ma hasala minha ko ya samu wani abu da ya danganci wannan sababi kana mushahidan a yana hararowa yana hangowa cewa annan annallaha huwa allazi khalaqaha wa qaddaraha wa sakharaha lahu wannan sababin Allah ne ya halicci wannan sababin Allah ne ya kaddara wannan sababin Allah ne ya hore masa wannan sababin ya zama da a zuciyarsa yana da wannan hararo yana da wannan hangi kada ya ɗauka dabarar sace inda ma utitu ala ilmin inji ce ai da daman shi ya san dole ya samu wannan wahala da ya sha in bai samu ba ai shi ma ya samu a ina ai dole ne dama a samu ai mun yi wahala ya manta da cewa wannan abu sababi ne kuma sababin halitta ce na ta ubangiji saboda haka kaddara ce ta ubangiji don haka dukkan abun gaba ɗaya zai dunkule shi ya tattare shi ya miƙawa Allah don haka mumini ba an hana shi ya yi riko da sabab ba ya yi riko da sabab saboda Allah ya halicci sababin don a yi riko da shi kuma Allah ya sanya biyan bukatarsa ta hanyar riko da sababin ya zama da yana hararo wannan a zuciyarsa kada ya ɗauka yunkurinsa ne ƙoƙarinsa ne ko fafutukar wani nasa ne wa anna kulla ma fi samawati wal ardi kuma yana hararowa a zuciyarsa cewa duk abinda sammai suka kunsa da duk abinda ƙasa ta kunsa fallahu rabbuhu Allah ne ubangijin wannan abu maimakon falillahi rabbi a sallahu rabbuhu ya zama yana hango wannan cewa duk abinda sama ta kunsa ko sammai da duk abinda ƙasa ta kunsa to wannan abu Allah ne ubangijinsa wa malikuhu Allah ne mai mulkin abin wa khaliquhu Allah ne ya halicci abin wa musakhiruhu Allah ne ya hora abin wa huwa muftadirun ilayhi kuma wannan abin na da bukatuwa zuwa ga Allah kana qad hasala lahu to in ya zan yayi wannan abu da ibnu taymiya ambata ya so abu ya bai so wani dan kansa ba sai dan Allah duk abin da ya so ba Allah ba to ya so shi ne don Allah bai yi fata a wurin wani ba ko sa tsammani a wurin wani sai Allah dukkan abin da ya yi riko da shi na sabab na wani dalili yana hangowa a zuciyarsa cewa Allah maɗaukakin sarki shi ya halicci abin shi ya ƙaddara abin shi ya hora abin to ya zama in ya zama haka kana qad hasala lahu min tamamil ubudiyyatihi lillahi bihasabi ma qasima lahu min zalika to anan ne zai samu cikar zamantowar sabawan Allah gwargwadon rabon da Allah ya bashi daga wancan abu da aka ambata gwargwadon irin yadda ya samu wancan imani da aka ambata to gwargwadon zamantowarsa da kusantowarsa da cikarsa a matsayinsa na bawan Allah ibn taymiya ya ci gaba da cewa wannan su fi haza ala darajatin mutafawita mutane cikin wannan al'amari wato hawa hawa ne ba kaɗan ba mataki mataki ne wani yana can mataki na koli wani kuma yana can mataki na can ƙasa shi ya ce la yuhsi tsarafai illa Allah a kankanin na ƙasa da na sama wani guri ne da babu wanda zai iya cewa ga ƙididdigarsa sai Allah daga mataki na ƙarshe zuwa mataki na ƙoli akwai matakai ɗaya ɗaya ɗaya-ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya wanda Allah ne kawai zai iya ƙididdige su a cikin taron mu nan kowa yana da kasan da Allah ya yanka masa wajen tabbatar da wannan magana gwargwadon yadda ya gwargwadon irin yadda wannan bawa ya kokari wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan ba ka iya cewa mataki uku ne ko hudu ko biyar ko goma ko ɗari saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya sanya mutane a bisa mataki daban-daban wani kullum daraja sun min ma'amil fa akmalul khalqi wa afdaluhum mafi kamalar halitta mafi titiyar halitta wa a'lahum mafi ɗaukakar halitta wa aqrabuhum ila Allah mafi kusancin halitta zuwa ga Allah wa aqwahum mafi ƙarfi, wa ahdahum mafi shiriya atammuhum ubudiyatan min hadha alwajh shine wanda yafi kowa kika bautata wa Allah ko zamantowa bawan Allah ta wannan fuska saboda haka ma'aikin Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zamo shi ya fi kowa cancantar lakabin abdullah shi ne a can koli shi yasa yake son wannan taki abdullah ashe kaga ba karamin matsayi bane ba karamin yabo bane ka ce wa manzon Allah abdullah duk abin da zaka faɗa duk abin da zaka faɗa na yabo da sifofi na kamala to suna kunshe suna tattare karkashin kalmar abdullah haka ba kalma ce da za a rena ta ba shi yasa yake la zuruni kama aqrat nasara isa ibn maryam fa inna ma ana abdullah duk yaban da zaka yi mun ba zai wuce ya fita daga wannan kalma ta Abdullahi ba wa rasuluhu kuma manzansa ya gabatar da ubudiyyatihi lillah ala risalati haka nan muna gabatar da wannan mataki domin shine na koli wa ashhadu anna muhammadan sai mun ce abduhu sannan mu ce wa rasuluhu domin matakin ubudiyya sabaqa sabaqa martabatar risala sannan ita ce kuma ta koli wa hadha huwa haqiqatu dinil islam wannan kuma abin da aka yi bayani shine hakikanin addinin musulunci allazi arsala bihi rusulahu musuluncin da Allah ya aiko manzanninsa da shi wa anzala bihi kutubahu musuluncin da Allah ya saukar da littattafansa da shi wa huwa wanda ne? an yastaslima al lillah bawa tsungurungun ya miƙa wuya ga Allah ya yi saranda ya miƙa wuya ga Allah la da gairihi ba ga wani Allah ba ga Allah shi kaɗai shi ne zai ja shi shi zai gargada shi inda yake so فالمستسلم له ولغيره مشرك wanda zai miƙa wuya ga Allah kuma ya miƙa wuya ga wani Allah shi ne mushriki shine mai shirka shine mai babban zunubin da Allah baya gafartawa da zama da ya sadu da ya miƙa wuya ya yi saranda ga Allah kuma ya yi saranda ga wani Allah yau a yi masa addu'a gobe kuma a yi masa duba duk a haɗa fi ya ce ko ku yi masa addu'a ko kuma ku yi masa duba saboda istaslama lillahi min jiya wani gairin lahi min jiha fa hadha huwa al-mushrik zuciyarsa kasancewar ta bai bukatuwa zuwa ga Allah sai ya nemi wannan sai ka ja ce ayi addu'a saboda zuciyar haka Allah ya halicce ta tana da al-faqru bizati ila Allah ila ibadatillah to kuma saboda kan garewa sai ya ce kuma yana miƙa wuya ga wani Allah ta hanyar ya nemi kuma wani abu a wajen wani Allah wal mumtani wa anil istislam lahu wanda kuma zai kimi wuya din ya kangare ya tije ya taurare mustakbirun wannan shine hakikatin mai girman kai وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يا ثبت أتكل للتاف البخاري وألتاف مسلم annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yana cewa annal jannata la yadkhuluha man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibar wanda duk yake da gwargwadon kwayar komayya na girman kai a zuciyarsa to ba zai shiga aljanna ba hadisin yadda yake kamar yadda mai taƙiƙiyar wuta rubuta a hashiya daga abdullahi dan mas'ud manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa la yadkhulu nara ahadun fi qalbihi mithqalu har khardalin min iman ba zai shiga ba wani wanda zai shiga wuta wanda ya kasance a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon kwayar komayya na imani malamai suka ce la ya dukolo ha dukola mukhalladin ba zai shige ta shiga ta dindindin ba amma ya tabbata a wasu nusus daban-daban kuma wani abu ne wanda yake al-ma'lum bidarurati fi shari'a cewa ashabul ma'asi masu saƙo, Allah na iya jefa wasu a cikin wuta daga baya kuma ya fidda don haka la ya dukulu anan dole ne a fahimce ta ba a matsayin ba zai shiga ba kwata-kwata in dai akwai ƙwayar bayya ta imani a cikin zuciyarsa ba zai shiga wuta ba kowace irin to barayi na saɓan Allah a'a Allah yana shigar da wasu waɗanda suka yi saɓan Allah a cikin wuta sai dai idan akwai gwargwadon ƙwayar komayya na imani a zuciyarsa to Allah zai fitar da shi ba zai shige ta shiga ta masu dawwama ba don haka la ya dukulu ana ana nufin dukula fiha shiga ta masu dawwama amma ana iya a samu waɗanda za su shiga saboda sabansu da suka yi wa Allah amma daga baya Allah ya fitar da su hadisan shafa'a duk sun tabbatar da haka wala yadkhulu aljannata ahadun fi qalbihi mithqalu habati khardalin min kibriya haka nan wanda yake da girman kai gwargwadon ƙwayar komayya a zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba annabi sallallahu alaihi wa sallama a wani hadisin ya fassara girman kai alkibaru batrul haqqi wa ghamtun nas girman kai irin karɓar gaskiya dare na mutane mutumin da ba zai saurari kowa ba shi gaba gaɗe abin da ya sa a ransa shi zai yi babu maganar ya saurari nasiha daga wani ko gyara ko faɗakarwa wannan tabbaci haƙiƙa shi ne mai girman kai mai wannan sifa ba za ka raba shi da wulaƙanta mutane ba saboda haka sifata ne ne mutalazimata ne wanda kuma yake da wulaƙanta mutane ba za ka same shi mai jin nasiha ba don haka alkibaru batrul haqqi wa gamtun nas waɗannan sifofi ne masu haɗe da waɗanda suke haɗe da juna in an samu ɗaya to lazimin ta ta samar da ɗaya in an samu mai rena mutane mai wulakanta su to da wuya ka same shi kuma mai sauraron nasiha in kasa in aka same shi mara sauraron kowa baya jin maganar kowa to da wuya kuma ka same shi ba mai rena mutane waɗannan sifofi su ne hakikanin abin da yake zama ko yake haifar da girman kai tare da mutum wanda yake da wannan sifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba zai shiga aljanna ba a anan shi ma malamai suka ce dukulan awwaliya ko ibtida'a ba zai shi la'ir yadkhulul jannata ibtida'a girman kai ba shine kafirci ba ba shine shirka ba a iya samun mumini amma yana da ma'asiya ta girman kai da za ta sa Allah ya jefa shi a cikin wutar sakamakon wannan girman kan to ba zai zama cikin waɗanda za su shiga aljanna kai tsaye ba sai ya ratsa ta wuta an wanke masa wannan ma'asiya ɗin sannan a shigar da shi aljanna a nan a cikin wannan bayani na ibn taymiyyah yana so ya nuna mana girman kan mataki ne mataki mataki ne ƙololuwar mai girman kai shi ne wanda zai yi wa Allah wannan shi ne na ƙarshe ƙololuwar mai girman kai shi ne wanda zai yi girman kai ba zai bautata wa Allah to wannan la yadkhulul jannata labtida'an wa lantiha'an ba shi ba aljanna ba a karan farko ba ba a karan ƙarshe ba ibn taymiya na cewa wannan girman kai shine allazi yuqabilu iman idan akwai imani to babu wannan girman kan idan akwai wannan girman kan to babu imani in akwai imani akwai shiga aljanna ko a karan farko ko a karan in akwai girman kai irin wannan wanda yake fuskantar imani to babu shiga aljanna la a karan farko la a karan ƙarshe wanda wannan shine abin da ibnu taymiya yake mana bayani a cikin bayanin sa wal mumtani'u an al-istislam lahu mustakbir wanda yake dakirewa ya kekashe ya ce ba zai miƙa wuya ga Allah ba to wannan shine kitsanin mai girman kai kama annan nara la yadkhulu la yakhludu fiha man kana fi qalbihi dharratun min iman kamar yadda wuta wanda duk akwai kwatankwacin kwayar zarra ta imani a zuciyarsa ba zai dawwama a ciki ba fa ja'ala al-kibara lil iman annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya sanya girman kai wani abu ne wanda yake shine yake fuskantar imani ma'ana idan aka rasa imani to an samu girman kai kenan wanda shine kuma girman kai na koli idan kuma akwai imani irin wannan girman kan ba zai samu ga mutum ba fa innal kibara sanya hula ta girman kai yunafi haqiqatal ubudiyya yana kore haƙiƙanin zamantowa bawan Allah kama sabata fi sahihi an annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala annabi sallallahu alaihi wa sallama yana fada yana cewa yaqulu Allah Allah yana faɗa a cikin hadith al-hadith al-qudsi al-azamatu al-azamatu izari girma girma wannan gwadona ne abin da izari na ne a farjalle na ne sannan wal kibriya uridai nuna ita nuna kasaita wannan gwadona ne mayafina ne Kamar na za'a ne wahidan min huma wanda zai ja da ni akan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa biyu ya nuna shi ne da girman ko shi ne ya isa azabtuhu to zan ɗanɗana masa azabata al'azamatu wal ya min khasa'isir rububiyya saboda haka nuna girma da nuna isa da ƙasaita wannan keɓantattun sifofi ne na ubangiji keɓantattun sifofi ne na ubangiji shine almutakabbiru shine mai nuna isa mai nuna ya isa wanda duk zai dinga nuna wa mutane shi ya isa to yana ja in ja da Allah ne bisa wannan sifa da ubangiji ya kadaita da ita wanda kuma yace zai ja in ja da Allah to zai gamu da gamansa wal ya a'la min al 'azamati ibn taymiya yace nuna ita nuna ita da ƙasaita. wannan sama take da nuna girma sama yake da nuna girma shi yasa yace wajen haza ja'alaha bi manzilatir rida kun ga izari shine zanin da aka daura rida'i shine a sama to sai annabi sallallahu alaihi sallama ya gaya mana Allah ya nuna mana cewa nuna ita ita ce lullubin ita ce gwadan kaga kenan ita ce a sama to duk wanda zai dauki sifar girman kai kamar ya dau mafi kololuwar sifar ubangiji ya yafa wa kansa kaga wannan shine haƙiƙanin mushriki shine haƙiƙanin mushriki ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار كما يند يسن نون جرمة أمتين إزاري وتزن الأوروة ولهذا كان شعار الصلاة والأذان والأعياد هي زمنا نبو دعاك هي زمنا تاكن دعكي أمفاني دشي a lokacin sallah da kiran sallah ikama, da lokacin idi huwa takbir shine kalmar Allahu akbar Allahu akbar kalmar al-kibr a sifanta Allah da wannan shine take da Allah madaukakin sarki ya sanya na lokutan sallah na ikama na idi in a cikin a ranakun idi akwai kabbarbari da waye da waye duk sai aka sanya wannan kalma ta Allahu akbar domin ita ce a'la ba a ce Allahu a'zamu ba ba a sallah da Allahu a'zamu eh sai dai da Allahu akbar duk da akwai da suka halatta haka al-ahnaf sai dai kuwa an-nusus as-sahiha sabanin abin da suka faɗa ne wa mustahabban fil na aliya kuma aka sanya kabbara din nan kalmar Allahu akbar ta kasance wani abu ne mustahabbi a dinga ambatanta a gurare masu tudu safa wal marwa lokacin da ake safa da marwa ake kai kawo tsakanin safa da marwa sa'ayi wa idza 'ala al-insanu sharafan da lokacin da mutum zai hau tudu a yayin da yake tafiya in ya hau tudu ana so ya yi kabbara in ya zo gangara ana so ya yi kabbara tudu da gangara ana so ya yi kabbara aura ce ba dabbatan ko ya hau abin hawa ya yi kabbara wani hau zalika da abubuwa masu kama da haka wa bihi fa'ul hariku wa in azuma da kabbara ake kashe gobara duk girmanta wa inda al'azani ya harbu shaitan kuma lokacin kiran sallah shaitan yana ba kamar yadda za mu gani ya kawo mana hadisan da suke tabbatar mana da waɗannan abubuwa da ibn taymiya ya ambata hadisin jabir kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna haka muka kasance yayin fitar mu yaki idan muka yi hau tudu mu yi kabbara haka nan in muka zo gangara sauka mu yi kabbara haka nan abu huraira ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wani mutum yana cewa ya rasulullah inni uridu an usafir ya ma'aikin Allah ina so in yi tafiya fa ausini yi mun wasiki yi mun wasiya fa qala manzo Allah ce alayka bi taqwallah na maka wasiya da tsoron Allah Wata والتكبير ana كل شرف da kaffara a yayin da ka hau kowane tudu falamma wallan rajul yayin da mutumin ya juya baya ya tafi da wannan nasiha annabi ya yi masa addu'a ya ce allahumma kuilahu al-bu'd ya Allah ka nade masa nisan tafiya ka sauƙaƙa masa tafiyar duk nisan ta ganta ko kusa wa hawwin alaihi safar ka sauƙaƙa masa tafiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba su wasiki na yayi kabbara a duk lokacin da ya hau tudu haka nan muslim ya ruwaito daga abdullahi dan umar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan tawa ala ba'irihi idan ya hau abin hawan sa raqumin sa ya daidaita akai kharijan ila safar zai fita ya yi tafiya kabbara sadasan sai ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har sau daidai yake da ka hau raƙumi ka hau doki ka hau babur ka hau mota ka hau jirgi duk ɗaya ne shine ibnu tabi'a ke aura kiba dabbatan wa nahwa zalika ya hau abin hawa dabba ko makamancin haka haka nan bukhari ya rawaito daga abu huraira ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza nudiya lis salati adbara adbara ash-shaytan wa lahu durab da zarar an kira sallah shaytan zai juya a guje yana tusa hatta la yasma'a ta'zina dan kada ya ji kiran sallah kada ya ji wannan kalmomi da Allahu akbar sai da qudiyal nida da zarar an gama kiran sallah aqbala sai ya dawo hatta idan su weba ba tawaba hatta idan su bi salati har idan an yi iqama kuma adbara sai kuma juyawa a guje hatta idan qudiya taswiba har sai idan an gama iqama akbala sai ya kuma dawo hatta ya tsura bainan mar'i wa nafsihi yayi ta jefa waswasi tsakanin mutum da zuciyarsa mutum ya shiga waswasi a sallah ya kodo uskur kaza uskur kaza ka tuna kaza ka tuna kaza sai ya ta tuna ko maka wasu abubuwa wai an ce wani ya zo ya ce wa abu hanifa ya imam na yi ajiya ban san inda take ba a taimaka min in samu inda take sai ya ce da shi je ka shiga sallah yana zuwa ya fara sallah sai shaidan ya zo ya dinga gaya masa ajiyar nan ta kafa ka manta abu za ka ake <laughs> to idan kisar ta inganta irin wannan din a sai ya shiga ka kaza tuna kaza tuna kaza sai ka ji kana ta tuna abubuwa wasu abubuwan na mutum baya tuna sai ya fara sallah lima lam kun yazkur abinda da can baya tunawa hatta ya zallar rajulu har mutum ya zama la ya jiri kam salla bai ma san nawa ya sallata waɗannan abubuwa waɗannan hadisai suna tabbatar da yawa yawancin abin da ibnu taymiya ya ambata awa tudu gangara hawa abin hawa kabbara a sallah da sauransu sai maganar kashe gobara ya ambaci kashe gobara da kabbara yace wa bihi yutfa'u al wa yin azuma hadisin amr bin shu'aib an abihi an jaddihi abdullah ibn amr ibn al-as shine jaddihi din abdullah ibn amr ibn al-as yace manzon Allah ya ce idza ra'aytumul harika idan kuka ga gobara fakabbiru ku dora yin kabbara fa inna takbira oho, domin kabbara na kashe gobara ibn sunni ya rawaito wannan hadisi a littafin sana amal yawm wal layla kamar yadda yake a gaban ku amma a salsalarsa akwai qasim ibn abdullah al-umari wanda kuma a gurin malaman hadisi kakab ba yardajje bane ba karbabbe bane hadisin sa mai rauni ne kwarai kwarai da gaske har ma Imam Ahmad ya jefe shi da ƙarya saboda haka hadisi ne a abin abinda zaka kira shi da shi da'ifun jiddan da'ifun jiddan da haka al-Uqayli ibn Adi ibn Hibban da sauransu da sauransu suka raunana hadisi don haka ibn Taimiyya ya kawo magana ce da su tabbata a hadisi mai rauni saboda haka za mu cire ta daga jerin gwanan abinda ya inganta a cikin bayanan da ya yi ƙala ta'ala Allah yana cewa ƙala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna na dakhirin yana dai kokarin ya tabbatar maka da cewa al-mumtani'u anil istislami mustakbirun wanda duk ya ki miƙa wuya ga Allah to mai girman kai ne to bayan ya kawo maka wadancan wancan hadisi al-azamatu izari wal kibriya ridai sai kuma ga aya Allah yana cewa ubangijinku ya ku roƙe ni in amsa mu an suke girman kai gabarin bautata mun sayadkhuluna jahannama dakhirin za su shiga jahannama suna kaskantattu wa kullu man istakbara an ibadati Allah la budda an ya'budu ghayrahu wanda duk yayi girman kai ba zai bautawa Allah ba to lalle ko zai bautawa nan Allah hmm, wanda ya kisharan masallaci ya yi ta kasuwa man istakbara an ibadati Allah la budda an ya abu da gairahu in ma ya ki bautata wa Allah ɗin, to dole ne zai bautata ma wani Allah haka kuma zuciya take ba ta zama haka nan in ka ki da'a to dole za ka yi ma'asiya in ka ki sunna to dole za ka yi bid'a amma babu wai wani mutum shi ba sunna ba shi ba bid'a babu shi ko dai yana sunna ko yana bid'a amma ya zauna shi ba sunna ba shi ba bid'a ba dan akan ji irin wannan a ce ya wani to shi dai gashi nan ba ahlus sunna amma ko ba dan bid'a bane shi ba ahlus sunna bane amma ko ba dan bid'a bane to shi ne dan ne shi to ah kai da to idan an ki bautata wa Allah sai a bautata ma wani Allah idan an ki wa Allah da'a sai a yi ma wani Allah da'a idan an wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya to fa za a yi ma wani duk wanda zai ce ba zai yi wa manzo Allah biyayya ba to zaka samu kuma yana yi ma wani fa innal insana hassasun yataharraku bil irada saboda a yadda Allah ya kira dan adam zubin dan adam halittar dan adam an ce, mai ji ne ya motsa da irada don haka ba abu ne mai haka yake tsaye tak ba a mai kazar-kazar ne ya yi motsi da irada don haka dan adam hassas ne mutaharrikun ne murid to tun da zai yi haraka zai yi irada da an kuna lahu min murad dole akwai abin da kuma zai Tun da har zai motsa ya ji yana da bukata yana nufi to akwai abin da kuma zai nufa din imma an yakuna iradatuhu lillah aw takuna iradatuhu li ghayrillah ko dai ya nufi inda Allah yake ko ne ko wani guri daban yace al insanu hassasun yataharraku bil irada dan adam mai ji ne yayi motsi kuma yana motsi da iradarsa ba kamar yadda fankan nan juyawa ba nan ba ta juya ƙarfin wutar da aka sa ita take juya ta da za a kai ki za ta tsaya kamar yadda ganye in iska tana kada yake motsi wannan mutaharrik ne lakin laysa bi iradati amma banda dan adam harakatuhu bi iradati fa huwa mutaharrikun bil irada ya tabbata a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa asdaqul asma'i harithun wa hammam asdaqul asma' ga yadda hadisin yake kamar yadda ya kawo shi a cikin sunan abi dawud hadisin abi wahab al-dushani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tasammau bi asma'il anbiya ku rika sa sunayen annabawa ku rika sa sunayen annabawa wa ahabbul asma'i ila Allah Abdullah wa Abdurrahman mafi soyewar sunaye a gun Allah Abdullah Abdurrahman shi yasa zaka ga da dama daga cikin sahabbai waɗanda annabi ya canza musu suna ya canza musu su zuwa ga abdurrahman in ka duba a tahaddud bi ni'matillah na asyuti za ka ga wannan wa asdaquha mafi gaskatar zance a mafi gaskatar suna ga ɗan adam wanda ya fi gaskata ga halittarsa ga ɗabi'arsa ga yanayinsa shine haris da hamma harith da hammam inda tabi'a zai sharhi ya aka yi yafi gasgata ga ɗabi'ar mutum wa asbahuha mafi munin suna harbun wa murra sunaye ne da a jahiliya larabawa suna sha'awar irin harbun dai ai ana nufin yaƙi hmm? yaki to su larabawa saboda rayuwar tasu duk a yaƙe-yaƙe ake eh la yas'aluna akahum hina yandubuhum ila al-qital ala ma qala burhana idan ɗaya daga cikin kabila yake a fito a tafi yaki ba wanda zai tambaye shi dan me menene sababin yaki kawai za a bi a je kawai a yi to saboda haka sukan so wasu sunaye irin wannan wai ana fatan mutum ya zama dan kunar bakin wake a harkar yaki saboda haka gaba ɗaya a ce masa harbun ne ma shi harbun ne shi ne ma yaki ka gan shi ka ga yaki ko murra me murra ɗata wato sukan su saɓi kausatan suna su ba wa 'ya'yansu maza wai kada ya tashi wani taɓa ta haka wani tahorani a'a kai da kaji sunan hantar cikin ka ta kada sai ba ka gan shi ba da ka ji sunan kamar ta abbata sharran kaga ai lakabin sa ma kenan ta abbata sharran ta abbata shine ya ya sanya sharri a tatta. saboda ta zama sunayen su irin wannan ne a sa sunan da na kasa gano hikimar da ta sa a larabawa ake sa shi ni dai na kasa ban ga goma wani yayi bayani ba me yasa suke sa wa ƴaƴansu a sa wa mutum jahi jahi jaki kaga dan jaki an ce an sa wa mutum asad eh? kaga dai ai asad zaki ana a yakin nan fa alamar ba nasara da ce kai sai mun shiga hmm? irin taurin kan bush kenan kaga jahash kenan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa asdaqul asma'i harisun wa hammam wa asdaquha harisun wa hammam mafi gaskatar sunaye haris da hammam fal harisu al kasibul fa'ilu kun ga al haris shine mai noma ishara ce zuwa ga mai tsururta mai neman wani abu mai aikata wani abu haka dan adam yake kullun neman wani abu yake tsururta wani abu yake ya zama da yana da wani abu nashi kaga wannan suna haris ya gasgata ga mutum sannan hammam alhammam fa'alun min alham siga ce ta mubalaga daga kalmar ham hammi hammi kuma shine farkon irada awwalul irada farkon abin da zaka yi nufi a zuciyarka kullu nufi a zuciyarka farkon matakinsa shine alham to dan adam mai yawan wannan ne kullun yana nufin wani abu kuma yana kazar-kazar ne ya samu abu kaga shi asdaqul asma mafi gaskatar sunaye wanda suka fi fito da ɗabi'ar ɗan adam bisa ga halittarsa a ce da shi haris ko a ce masa hamma Walhammu hammu awwalul irada farkon nufi niyya da mutum zai yi shi ake cewa hammu bal insanu lahu iradatun da'ima da'ima dan adam akwai wata manufa a ransa wa kullu iradatin fala budda laha min muradin tantahi ilayhi dukkan kuma wata irada wata manufa to akwai abin da ake nufi din ƙarshe za a fike gare shi ko fala budda li kulli abdin min muradin mahbub saboda kowane bawa akwai abin da yake nufi akwai manufar da yasa gaba zuwa gare ta wanda yake so wa huwa muntaha hubbi wanda shine matukar kansa wa iradatihi da nufinsa don haka imma ya zama Allah ne a zuciyar iradar ga Allah ce ko kuma ya zama ga wani Allah da haka ba zai zama muridun ne lila in ba dole yana nufin wani abu in yana nufin Allah to muradin sai ya zama mai kyau in yana nufin wani Allah muradin sai ya zama mara kyau faman lam yakun lahu ma'budahu wa muntaha hubbihi wanda Allah bai zama shine abun bautarsa ba shine makurar soyayyarsa da iradarsa bal istakbara an zalika yayi girman kai ya kangare ya ki ɗaukan Allah a matsayin haka fala budda an yakuna lahu muradun mahbubun to dole ne ya zama kuma yana da abin da yake nufi din in ya kiyaye nufi Allah to ko za ka same shi yana nufin wani abu yasta'biduhu kuma wannan abin na bautar da shi wa yastazilluhu ghayrullah yasta'biduhu wa yastazilluhu ghayrullah wani Allah na bautar da shi na kaskantar da shi fa yakunu abdan dalilan lidhalika almurad almahbub sai ya zambawa mai kaskanci kaskantacce ga wannan abin da yake nema wannan abu da yake so immal malu wa immal jahu wa immal suwa ko dai dukiya wadata nera ko kuma matsayi alja matsayi da ji shi shugaban ƙasa ko mataimakinsa ko gwamna ko minista ko wani abu da ya kama da haka in ya ƙi nufin Allah to zai nufi waɗannan abubuwa in kuma ya nufe su su kuma za su bautar da shi su ƙasƙantar da shi ya ƙi ƙiyamun laili amma zai yi ƙiyamu saboda naira zai yi ƙiyamun naira zai kwana wajen lissafi kwana wajen tattaunawa da abokan kasuwanci zai kwana wajen mitin ya za a kullo wa zaɓe mai zuwa ya za a bullo wata zarce ko a maimaita zai kwana a nan to kaga in ya yi wa Allah to zai samu kuma abin da zai bautar da shi ka kwana ba bacci wannan daɗi ne ai ba daɗi ba ne me kake yi ma wannan shi wannan abu da kake nema shi kake yi wa haka wa in masuwar ko wata mace ko wani da yake so wa imma ma yattakhizuhu ilahan min dunillah ko kuma wani abu daban ba waɗannan ba wani abu da ya mayar da shi Allah ba Allah ba ka shamsi wal kamar rana da wata masu bautar rana da wata wal kawakib wal da masu bautar taurari da masu bautar gumaka wa quburil anbiya'i da masu bautar kaburburan annabawa wa salihina da masu bautar salihai da ma masu bautar salihai ko akwai masu bautar salihai kamar masu bautar annabi isa hmm? akwai kuma masu bautar salihai masu bautar waɗanda ba salihan ba aw min al mala'ikati ko daga cikin mala'iku wal anbiya'i da annabawa allazina yattakhizuhum arbaban wanda ya dauke su iyayen gidi aw ghayra zalika mimma ubida min dunillah ko wani abu ba wannan ba daga abin da aka bauta wa ba Allah ba wa idza kana abdan li ghairi Allah kana la budda mushrikan kaga magana ta koma ta ta koma ta farko da ya fara ha maganar farko da ya fara yake cewa hakikanin addinin Allah shine abin da ya yi bayani din nan a farko a so Allah shi dan karan kansa komai za a so a so shi dan Allah ko menene na duniya in kana son shi ya zama na san da kake yi ka gina shi ne bisa soyayyar Allah saboda ka taimaki addinin Allah kake son ka samu wani mutsami ko wani mulki akwai buƙatar ka nema dan ka taimaka ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim kana da ka bi irin wannan matakin ne saboda buƙatuwa zuwa ga irin ka yasa ka nema amma saboda ka zama mai amana ka zama mai kiyaye dukiyar al'umma ne hafizun ali bai nema ba dan ya ci dan ya tara dan ya tata ya nema dan ya kiyaye al'umma dukiyar ya rike amanar al'umma dan akwai wasu da suke cewa ai an ce da ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ka nemi matsayi to ku kuma gashi kuna campaign har kana ba da kuɗi wai a zaɓe ka har ana faɗa da kai wai an ki da kai to kuma ga ka kai musulmi annabi kuma ya ce kan a nemi shugabanci ya za ka to ai ai annabi annabi Yusuf ma ya nema malamai sun ce annabi Yusuf ya nema na farko kasancewarsa yana da ganuwa da Allah ya yi masa kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min yana da wannan kai waye baka wannan certificate na biyu babu wanda zai iya riƙe wannan matsayin sai shi annabi Yusuf a lokacin kai kuwa akwai waɗanda da watakila sun amma ka ce kai sai kai ka ɗauke su abokan gaba abokan hamayya ‘yan adawa kaga ba daidai kuke da shi a nan ba annabi yusuf ya nemi wannan matsayi a lokacin da ake fuskantar wata rayuwa mai tsanani ta za'una ta ba a sinina da ba ko a wannan lokaci lokaci ne da babu za a shiga wani hali na kamfa ba kai lokacin da ake samun dalolin mai ba ana samun dalolin man fetur fiye da yadda aka samu a duk tarihin Najeriya a lokacin kai kake fafutuka ka samu gurbi a wannan guri daidai kake da annabi Yusuf da yake ake fuskantar fari na shekara bakwai don haka ana buƙatar masu amana da za su kula da dukiyar al'umma sannan kuma annabi yusuf alaihi salam yana da shari'arsa da Allah ya bashi kai kuma an ce ka bi shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam shi shari'a Allah ya bashi akan ta yake aiki li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kai shari'ar da Allah ya baka ita ce ta annabi sallallahu alaihi ya ce kada ka kai fafutukar neman shugabanci sai ka ce kai ba za ka bi ta annabi ba ta annabi Yusuf za ka bi saboda haka ya zamana ko meye kake so kake fafutuka akwai kyakkyawar manufa da ta haɗa wannan abu da ubangiji don haka ganin babu wani kamar ka a gurin da kake a mukamin da kake nema yasa ka shiga domin ka zama hafizun amin mai kiyaye dukiyar al'umma kuma amintacci wanda kuma haka din akasinta ne tamaman yake faruwa akasin haka ne saboda haka sa bala'i to saboda haka ibnu taymiya a baya da yake gaya mana yake cewa wannan shine hakikalin musulunci wanda ya ka shine ya miƙa wuya ga addinin Allah wa huwa an yastaslima al bawa ya mika wuya ga Allah ba ga wani Allah ba wanda ya mika wuya ga wani Allah da Allah kuma ga Allah ga waninsa kuma to wannan shine mushriki to maganar ce ta zo har gashi ya ƙara fito da ita yace wa idza kana abdan li ghairi Allah kana la budda mushrikan da zarar ya zama bawan wani Allah to ya zama mushriki kuma wa kullu mustakbirin fa huwa mushrik mai girman kai mushriki haka ne eh? wa kullu mustakbirin fa huwa mushrikun yana nufin al-mustakbir an ibadatillah duk wanda zai kangare wa bautata wa Allah don girman kai to mushriki ne za ka samu yana bautawa wa Allah hmm? ba yana nufin kowane irin girman kai ba yasa na gaya muku girman kan awawa ne girman kai shine kai wa Allah da zarar mutum yi wa Allah girman kai to ya fada gonar shirka shine batun da ibnu taymiya yake yi wa li hadha kana fir'aun min a'zami al-khalq istikbaran an ibadati Allah yasa fir'aun ya fi kowa kangarewa da girman kai ne bautawa Allah wa kana mushrikan ya zan kuma tataccen mushriki Allah yana cewa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sulqanin mubin hakika mun aiko da annabi Musa da ayoyin da hujjar da take mabayyana ila fir'auna wa hamana wa qaruna zuwa ga fir'auna da wazirin sahamana da babban attajirin nan qaruna fa qalu sahirun suka haɗu suka ce ai mai sihiri ne kuma babban makaryaci ne falamma ja'ahum bil haqqi min indina qalu qtulu abna alladhina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum wama kaidul kafirina illa fi dhalal ya inda yazo musu da gaskiya daga wajen sai suka ce qalu qtulu abna alladhina amanu ma'ahu ku kashe ‘ya'yan waɗanda suka yi imani tare da shi ku kama ‘ya'yansu ku kashe ta hayo ne ta ahun ku matan a farko can Allah ya gaya mana fir'auna ya ɗauki salon yanka ‘ya'ya maza don kada annabi Musa ya samu bayyana bayan ya bayyana kuma gashi suna kuma cewa a koma ga wancan tsari a ci gaba imma dai ya zamana wancan tsarin an faɗe shi ba a yi implementin ɗinsa ba daga baya da bayyana annabi musa aka ci a da a yi implementin sa don ya zama ukuba hmm? ko kuma a'a an yi implementin ɗinsa an tsabbaka shi zuwa wani lokaci ana zaton abubuwa sun kare sai kuma gashi annabi musa ya bayyana to bai dan ayuwa banu isra'ila ukuba ya aka ko. a koma a ɗauko wannan tsarin a ci gaba da aiki da shi Allah ya ce wa makaidul kafiri na dukkan wani kaidi da kitififi da kullace-kullacen makirci na kafirai baya a komai face yana a ɓata yana a cikin temuwa wa qala fir'aunu zaruni aqtul musa wal yad'u rabbah fir'auna yake ku kyale irin barazana din wato kamar a fada a fada akwai waɗanda suke ganin a kashe annabi Musa din akwai kuma waɗanda suke ganin a'a kada a yi amfani da magana kada a kawo magana kisa kun ga watakila aka yi kisa mabiyansa danginsa a iya samun tashin tashina wato kamar akwai wasu wanda su suna ganin a dan sassauta abin wasu kuma suna kawai a kashe shi fir'auna ya ci ko kuma a'a tunda ya zo ya an kawo manyan matsafa sun yi tsafi shi kuma ya jefa sandarsa duk ta cinye abin da suka tsafa za ka ga dole ne wasu su kaɗu su tsorata sun ji an yi magana kisa sai su tsoron kada a je taɓa shi kuma abin zai ya shafe su don a babban abin da ake tsoro a lokacin bai ba abin da ya kai tsafi za ka suna tsoron taɓa annabi musa don sun ga abin da ya nuna za ka da aka ce a kashe shi wasu suka ce a'a wannan babban matsafi ka a taɓa shi ba mu san me zai faru gare mu mun taɓa shi ba shi ku fir'auna yake ku kyale ni zaro ne ku kyale ni in kashe shi zaro ne aqtul musa wal yad'u rabbah ya kira ubangijin nasa tunda suna ganin a tsafin nan dodansa ne ya taimaka masa to ku bani in kashe shi dodan nasa ya zo inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi fasad ka duba da Allah ko kunya baya ji ba wai ina tsoron ya canza muku addini ko ya zo ya kawo barna a bayan kasa wato kun ga wannan lahja ce wato sauti ne da kake jin shi yana ta mai tuwa har yanzu babban mabarnaci shine kuma zai ce shi gyara yake mai gyaran kuma shine mai barnar eh yanzu maganar ta'addanci yaƙi da ta'adda ba bisa ga wannan lahaja ta fir'auna ake tafiyar da shi ba hmm? muna son a samar da duniya mai zaman lafiya duniyar da babu ɗan ta'adda shi ba ɗan ta'addan shi ke faɗar haka mai san kuma a samar da zaman lafiya shi ne ya zama ɗan ta'adda wai za da lahum la tufsidu fil ardi Kano inda ma nahnu musulmi ko gyara muka zo sai a samu wasu shugabanni na ƙasashe suna tafka barna a doron ƙasa amma sai su ce suna yi ne don maslahar ƙasa ko ba haka ba don kare interest na ƙasa a je a rungumi amerika a tsotsi amerikawa a tsotsi turawa a miƙa wuya a musu duk abin da suke so a shimfiɗa a ƙasa su taka bayan mutum su taka kansa da ƙiyasa ce don menene ce saboda maslahar ƙasa ta ni ba zan je a kasata cikin hadari ba wai yana neman muku maslaha ne A akhafu an yubaddila bi nafsi aw an yuzhira fil ardi al fasad kwanan nan an fito da doka a kasar Tunisia cewa masallatai duk wanda zai yi zai ke sallah a masallaci a yi masa ID card duk wani wanda zai duk wato ya zamana kamar coci kamar waɗanda suke sallah a masallacin nan ya zamana suna da ID card na wanda ba da ID card ya tafi inda aka aka issue din ID card zai can a can zai dinga sallah saboda haka a zo a yi bitsaka magnatasiya mugatsasa wacce take ma da inji za a yi ta ba wai rubutun hannu ba dan kaka je kai fojerin dinta irin wanda aka dinga fitarwa dinnan ta katin dan kasa kaga da inji za a dau hoton da komai to an fitar da dokar cewa duk masallatayya da masu sallah a ciki a yi musu wannan aiki don haka idan aka kama ka ana tuhumar ka da ta'addanci an san daga wani masallaci ka fito a ana duba aiki ka da dan masallacin gadon kai ne to shi kenan duk dan masallacin gadon kaya sai a sa masa ido shi ma kuma wanda yake limamin masallacin ko mai karantarwa kenan shi yake ba da wannan training din sai a yi gaba da shi amma a kama ka a rasa daga ina ka fito suwaye tare da kai da wa kake sallah suwaye malamanka wannan zai wahalar da su wajen bin amma aka san masallacin gadon kai kake sallah masallacin torayi kake sallah ana yi maka hudu ba wuta wuta to kaga kenan da an kama ka da aini ka dinka zai faɗa adireshin ka ha to wannan shi ne abin da yanzu suka fito da shi za a ɗabbaka a ƙasar tunisia amerika ma fa babu wannan kwanakin can baya bush yake yi kuwa yana kira cewa masallatai ke yi rijistar kowane masallaci ya yi rijistar membobinsa shi yana kira a yi haka yana neman ya zama tsari kamar yadda sosu su amma ga wata ƙasa ta musulmi zalla shugabannin kasar sun fito da wannan ana neman a yada shi kuma abinda za a fito a gaya muku abin nan da fir'auna yake faɗa a hafu alai an yi yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi fasad inna ma nahnu muslihuna mu gyara muke insha Allah hakan su ba zai cimma ruwa ba kuma duk irin waɗannan abubuwa da ake wa musulunci kamar ana ƙara zazzagawa wuta take ana gaba da musulunci ana kinsa kuma wannan yana ƙara haɓaka shi yana ƙara yaɗa wa ƙala musa inni ustu bi rabbi wa rabbikum musa ya annabi musa ya ce ni ina neman tsari da ubangiji na sai yace da ubangijinku don ka ku ɗauka ni na wani ni kaɗai. ba fir'auna ya ce bal yad'u rabba ya kira ubangijinsa ba to ba na ne kadai ba hakku sai ya ce ultu bi rabbi bai tsaya nan ba sai ya ce wa rabbikum kuma duk ubangijinku ne da haka ba fir'auna bane min kulli mutakabbirin daga duk wani mai girman kai wa yake nufi waye na farkon da zai shiga cikin batun annabi Musa shine fir'auna la yu'minu bi yawmin hisab baya imani da ranar hisabi ranar sakamako ranar hisabin ayyukan bayi har zuwa inda Allah ya ce kazalika yabba Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar haka Allah yake tsatsi yake rufe yake rufe a zuciyar ko a kowace zuciyar kowane ba abin nan musulman da yake mutakabbirin mai girman kai jabbar mai nuna kasaita mai nuna ya isa a wata kira'ar kulli qalbin mutakabbirin kowace zuciya mai girman kai a nan ibn taymiya yana so ya hada maka waccan magana da wannan aya cewa girman kai idan ya rika shirka yake zama shi yasa fir'auna ya fi kowa zama mushriki Allah ya ban shi da mutakabbir wannan takabbur shi ya hana shi ya karbi gaskiyar da annabi Musa ya zo da ita wa qala ta'ala wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin da karuna ka ambaci karuna ka ambaci labarin karuna da na fir'auna da hamana kuma hakika annabi musa ya zo musu da hujjoji bayyanannu amma sai suka yi girman kai sai girman kai ya kwace su fastakbaru fil ardi suka yi girman kai a doran kasa wa ma kanu sabiki na ko ba su kasance masu kubuce mana ba Allah ya ce inna fir'auna ala fil ardi <coughs> fir'auna yayi girman kai a doran kasa waja ala ahla shi'an ya sanya mutanen ƙasarsa kungiya kungiya da waɗanda yake tare da su kiftawa da waɗanda kuma zai kashe su ne ƴaƴan bani Isra'ila ya tsaka ifu ta'ifatan minu yana raunana wani bangare daga cikin su yuzabbihu abna'ahum yana yayyanka ƴaƴan su yuzabbihu kalmar yuzabbihu ta fi yazbahu yuzabbihu kake yana yayyanka kaga ba wani abu ne guda abin nan ɗaya eh, yana yayyanka ƴaƴan su wa yastahi nisa'ahum yana barin matansu da rai Allah ce wajahadu biha suka yi suka yi musun gaskiyar da annabi Musa ya zo musu da ita wastaiqanata anfusum alhalin zukatansu sun yi yaƙini da cewa gaskiya ce zulman saboda zalunci wa uluwan da girman kai fanzuru kai fanzuru kai fakana aqibatul mufsidin ka ka duba ka gani kai nazari ka ga yaya karshen al'amarin masu barna barna a doron kasa ya zama ba wa mislu hadha fil qur'ani kace irin irin wannan alqur'ani yana nan da yawa Allah ya sifanta fir'auna da girman kai wanda girman kai shi yasa ya zama shi ya fi kowa girman kan ya bautata wa Allah wa qad wasafa fir'auna bi shirki fi qawlihi Allah kuma ya sifanta fir'auna da shirka inda yake wa qala al fir'auna wasu manyan mutane wato a dattijan gari na mutanen fir'auna almala'u su ne dattawan gari manyan mutanen gari suka ce a tazar musa wa qaumahu li yusidu fil arzi. yanzu ka bar musa ka bar waɗanda suka bi annabi musa mutanensa su dinga barna a cikin ƙasa suna barna suna ta'addanci wa yazaraka wa alihatak ya barka ya bar ababen da kai abubuwan bautarka kaga kenan fir'auna yana da wasu abubuwa da yake bautatawa wannan shi yake tabbatarwa da cewa shi mushriki ne da yake bautata wa Allah sai kuma ya da yana bautata ma wani Allah Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ya yi mana gamdakatar wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in da rukurewar lokaci wannan yana cewa a cikin muftarul muftarul ahadith eh, annabawiyya da kuma majma'ul bahraini shin yaya za mu gane hadisan hadisai waɗanda ba su da wanda ba su inganta ba za ku gane haka ta hanyar ilimi ta hanyar kai ilimi ka yi bincike ko ka yi tambaya in ba ka sani wannan kuma yace menene dalilin da aka ce fallahu rabbuhu ba falillahi rabbihi ba na farko fallahu rabbuhu shi ya fi dacewa da siyakin magana waɗannan abubuwa gaba ɗaya abinda yake sama da ƙasa Allah ne ubangijinsa Allah ne mai mulkinsa Allah ne mai gore shi sannan kuma duk nuskokin ita wannan yahudiya din dan ba wannan ce nuska ta farko akwai ta a fatawa akwai kuma ɗab'ar al islami al-maktabul islami na Beirut dukkan su fallahu rabbuhu ne ba falillahi ba shi wannan shi ya maida ta falillahi amma duk a sauran nasofin fallahu kuma wannan shi ya fi daɗi a larabci maimakon falillahi wannan kuma ce waɗannan kalmomi al'azamatu izari wal kibriya daɗi. ba su nuna cewar ibn taimiyya. ya tabbatar da cewa akwai majazi a cikin larabci ban gane ta yaya haka har ka gano haka ba ka yi bayani ta yaya ba sannan wannan yake ai mata ƙarin bayani dangane da waɗannan hadisai inna min ashrati sa'a an yat an yarfa ahlul masjid la yajiduna imaman yusalli bihim ban san wannan hadisin ba sannan hadisi na biyu sa'altu aisha an sadaqi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qalat tinta asharata uqiyatun wa nash uqiya ne dirhami 40 dirhami 40 shi ake kira uqiya uqiya daya nash shine rabin kukiya dirhami ashirin sadakin matan annabi sallallahu alaihi wa sadakin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya bawa matansa dirhami a goma sha biyu da rabin kukiya wala Allah in ka tara zai baka dirhami biyar Allah maɗaukacin sarki ya samu dace wa sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammad